أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ أعوذ بالله السميع العليم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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شا ترى قوة ترى قوة رمضان hijiran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna nan cikin suratul saba. aya kuwa za mu tashi aya ta sha biyar amma na kan ji kamar wani ƙunƙune-ƙunƙune sallama ba sallama ba magana ba magana ba da sun san gaibe ai da ba su zauna cikin wahala ta wulaƙanci ba ha to ka zauna yan sai ya mutu a zauna ai rafili fili take masa gizo da sun sun gaibi ya mutu sai zama sai suna ganin ya faɗi ba tsaye da ya suka yi ba suka mhm. na abin da ake so nan ka sani ka tabbatar aljani bai san gaibi ba shine fikihun babban fikihun da za a fahimta a jiki inda ya san fiƙihu, da ya san wannan ba abin nan fikihun abu da ya san gaibi da bai zauna cikin wannan aiki ba tunda wanda duk tsaya tabbatar shi ake ladabtar da shi ake suna ta aiki suna ta aiki ashe wata da wata ni ba kowa shi ne kawai babban abin da za ka duba a kawace aljanu ba su san gaibi ba duk inda boka ya kai da nuna maka da ya maka wayo da wane ne wane ne boka ya iya lalata gaga ya ɗakko su ya sai ce ga sayoyin nan jika da kanka ina jikawa su juye su zama jajawo na su akwai sai wanda take zama jajawo ina ganin jajawo ce to kaga wannan jini kaga jini na kallon shi da kyau ka za ka gani da hannunka sa ya tsanka ko ma ka je ka duba shi to jinin ka na ɗaibu yaya igalar ce idan baka ban dubu talatin ba ko dubu ɗari zan tafi da shi kuma kai san yanzu ma yadda da ɗebe shi aka kaga da kanka ne ma ka ɗebo shi ka bani to zan tafi yanzu zan tafi da mi bari sai ka tafi gida in kwashe jinin ka mutu can ba sai ka fara don hada ka yi rai kai min rai ka taimake ni maimakon ka ebi wannan jinin ka kwara masa ka wanke shi da mari daga can ku tashi ku kama titir titir daga cikin gida Allah taimake ka tsoho tsoho ne ka kwana, shi da kasa menene haka akwai ake zai ɗaya da nan gini na to kaga kayya kayya a raba kace kace na yadda da irin wa'annan mahaukata suna shiga maka gida menene mai kun kwashe lafiya ce ba komai a hannun shi kariya ce duka gini hmm? a kofi da ka ka bai ka ba ka gane ko sai wanda take zama haka shi ne ake duk wannan wayan da na taɓa gani ne wayan da na ji ne akwai miliyoyin wayan da ban ji su ba amma gaskiya ɗaya ce a kowace ƙasa kake a duniya a kowanne gari kake a duniya a kowace ƙabila kake a cikinta a duniya Allah shi ne gaskiya bokanci karya ne ka cire tsoron kowai in wani abu zai same ka kaddara ne shi ne ake so a wannan abin ɗin ga san cewar wannan masu duban nan ƙarya ne ba mamaki yanzu kana zuwa gida eh, ka biya ta wani kofan gidan ko in angon ko ka aboka ce baka kai zo ya zaje yau an zazzage mata filin ko an ce mu ƙarya ne yaro ba ƙarya ba ne ba mu mu gaskiya ne sai dai ba kyau abin da muke mu ma mun sani ka sake tsoya to yaushe muka zo yaushe mashin da mashin ka je ka gudun ka je gida ka je gida ka tar da shi kuma ya riga ka jin magana in banda ba don akwai su wayan nan yanzu ba ana yi a nan yana kallo a can ko lokacin da ba kallo akwai shekaru a nan allah ya san adadinsu da aljanu kafin ka je ya riga ka ya ga abokansa ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga sunanka kana isa ce mallam manu kai ne suke ce maka igala can ko malam na ce maka igala ka kai kai kai da kake yi ba <laughs> ba gaskiya ƙarya ce hmm. eh eh kuwa eh. abinci suke ne ba eh jira magan eh, don haka nadir za a iya samu gaskiya an magana shi makunji ba a da bukatar ko da dai ba ta shiga ba yana cewa ne ce abin da yake cewa ce manna bokayen da kansu wani lokaci in sun ga wuya sukan faɗi gaskiya sukan ce so ƙarya ne wani irin wannan rigima ya faru wata rana a ofis ɗinsu Ah, shi wanda ke rike da kes ɗinsa da can ya zo ya wa ɗan sanda ƙarya yake masa ah, zai ƙara masa za a ƙara masa promotion aka yi aka yi cinye kuɗi ba labari to shi ko da ya same shi kullum sai fito da shi ke makaryacin banda zai je yana kes biyu ke a kansa banda wancan kes ya same shi zana ita ka a canza masa shi da gaske wannan mutum magiyar sun yi faɗa da juna ya tabbaci ci masa kuɗi a matsayin za a ƙara masa promotion bai ƙara masa ba ƙara masa ba da Allah oga a canza masa wannan je bo inda ina ƙara wa kansa girma tuntuni da bai je ya sama wa kansa aikin jami'ancin ba ada ya sama wa kansa sannan kuma da ya ta sa ana ƙara masa promotion kuma abinci suke ma. to ku bari mu karatu laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya laqad kana aya kai alama mai nuna kudurar Allah ta auku ga wannan gari na saba'a ko wannan ƙabila ta saba'a musamman garuruwansu inda suke zama ɗinsu wato mu'amalolinsu musamman a rayuwansu an yi wasu abubuwa abun ban mamaki wani abu ne da ya lallai ya cancanta a wasu da shi Allah ya ba su aya wannan aya ta samu ce samu na iya zama aya arziki aka Allah ya bututtulo musu ya buɗo musu arziki babban abu mamaki garin baki ɗaya wasu maka makan kai ne guda biyu jannata an yamini wa shimali ma kama kan gonakai ne dama da an yake nan hagu dani da na ta wannan da ta murna da ta irin gonan mu za ta dawo bi izin lillahi gonan masallaci janna ce tana ne katon bustano in ta zan ka tafi ta dama katon ɗaya bustano ɗin ta hagu wanda da muna nan ana bugawa muna yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da yanzu mun kawo rafin alkali yana nan mu aka ajiyewa can kuwa sai mun yi daura da magulawa, har yanzu wurin mu ne da kuma a sai shi da taimakon Allah sannan kuma lokacin maimakon da muna zuwa mu ɗari biyu to yanzu sai dai kafin mu kai can mun kai dubu biyu an hayayyafa wannan ya haifi goma wannan ya haifi talatin wannan ya haifi kaza wannan ya haifi kaza da shi da jikoki sun kusa kai dari wannan ya haifi wadda lokacin muna kafa ga shi nan wasiya nan wurin wasiya ne ana wasiya cewar wani wani bawan Allah ya yi wata wasiya mai karfi da aka ji ana fada a garin sai ji zai mutu bai da lahiya ya juya ya ce kai ciwon nan mutuwa zan yi ya tara yaya ya tara komandoji ike musu to ga wasiya kada abu gaji zan mutu ina zaton yau zan mutu idan na mutu ka abun ne ne sai a fada can sai kun je kun samu tsakiyar inda sarkin su ke zama a haƙe wurin bayan an rusa a tauna nan ne kabari na yara da ya kwana dakaru da mazaje ake tafiya Ka ga da mata ake tafiya da su marasa zuciya da abu nan ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ya ba zai yiwu ba aikin Allah Allah ke yi yara suka ce an wata ba ba aka ci gaba da kuma haita aka yi hakan sai da aka bunne shafa da mu ba wannan muke magana ba a mai kawanan wasiya ko kila daga nan kun manta ma wani ya manta ma muna da gona a to wannan gonan ba ma maganan ba hatta abin da ko tallan gona a kawo kusa da gona mai yanzu za mu saye ta yi mun koma na wuri su san da sanin su yanzu ma ba gagaran mu suka yi ba tashin hankali ne ba masu wanda ba mu san tushensa ba ba san gindinsa ba ba san kansa ba in tashin hankali mun san kanshi mun san gindinsa za mu shige shi amma abinda baka san da wa kake faɗar, shin da barayi kake faɗa ko da gwamnati kake faɗa eh to tun da kuma kasan da wanda kake faɗa bai ka dawo gida tukuna sai kasan da ba kake faɗa inda barayi ne to shi kenan sai a shirin barayi inda gwamnati ne ce to mu fara faɗa da gwamnati ba in gwamnati za mu yi faɗa da ita mu rasa inda za mu yi faɗa da ita sai ya daji ai ka ga wannan ba ta taso ba to amma abin akwai daurewa in ka tashi kana faɗa da wa'annan da ba kake faɗa lamarin ba zai gano ba lokaci guda lokaci guda wani abu ne aka sassarka aka sassarka aka kyakkyale aka shiga ciki kuma aka damalmala sau da aka wannan Allah ba su irin wata gona mai dukkan abin da ake samu a gona ta dama da hagu kasan ku arziki ya gaba saduwa Allah ta'ala ike wa mutanen ƙasar. ya mutanen garin saba ko kabilar saba kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku halal harin ba wuce yakan kara mana ku ci ku yi wada ɗakko banda almubazzaranci banda saɓon Allah banda saɓawa Allah washkuru lahu ku yi godiya ga Allah mana wannan arziki ku ɗebe shi kuma yadda shi wurin aikin Allah a dan sallatai a dan karantun alƙur'ani dogiya ta famu ba wani abokin fada da za a yi fada da shi sai a zana kan a tattali ilimi a koma yakin asali yakin shaɗan ne eh, tun da daga cikin maratibul jihad jihadun shaitan jihadun nafsi wa shaitan to aka ce ga dukiya babu abokan gaba babu kaza to abokin gaba na asali na nan shaitan to sai mu san yadda za mu yaƙi rai al'amara su fi su ga shaitan ga duniya can ta ja daga ga hawa ita ba ta ja daga sai mu ce to hawa maza bisa kanku fafatawa za a yanzu sosai sun da yakin shaidan da yakin nafsu yakin duniya yakin kaza wannan sai an tsaya don haka nan a ce a sha a yi godiya ga Allah wannan dukiya a ɗauke ta a mayar da ita wurin Allah saba baldatun tayyiba kai gari ne tsarka ina jin ko haka ne ko ba haka ne ba ana ce ah, hata ba ta da sauro sosai ko ba ta da sauro ne ko ba ta ne ni dai ban karanta wannan ba na karantu da na gamsu da shi wa rabbun gafur ga ubangiji da suke bautatawa Allah ya taimake su ubangiji ne mai gafara ba su bautan gumaka ba su bautan kaburbura Allah ya taimake su duk masu tauhidi dai masu aƙida na ka ce kana bauta ana bautan gumaka ana bautan aljanu ana bautan dukiya ana bautan hawa ana bautan hawa ai abu ya ɓace wa'annan bayi ne a suna da su rabbun gafur amma mutanen nan nan kwana ɗaya kwana biyu tafiya ga ci ga sha ga arziki ga hayayyafa ga kullum karuwa ake fa'a rabu, suka yi banza da addini suka yi banza da addini fa'a aradu shi ikon ka ci ka sha amma duk da aka je shi kenan yanzu dai kawai su ba abin da ya dame su ba za ba za a ya mutsa masu ba ba za a mai su ma suna da yanki fa'aradu Allah ta'ala ya kyale su suka kai wata gargara arsalna alaihim sailal arim muka turo musu da wani makon ruwa sai wata ambaliya ce mai yawa ta faɗo musu kawai gari malam damsa ya fashi abinci ruwa ya wuce da shi yan mutane wasu aka wuce da su da su suka koma matsiyata na gidi ina ruwan ruwa to ruwa ya wuce kaga ba magana wani abu isa ke tsira na kirki dam ne ya wuce ya fashe wabaddalnahum bi jannatayhim ne. Hmm? me am yawa ba ni ce maka mama ko ari sai da lari ambaliya mai yawa jeshin ramram wa baddalnahum bi jannatai muka canzo musu wancan gonakai masu ni'ima masu inabi masu afula afula masu lema lema da masu ayaba ayaba ga sunan dai shinka shinkafa ga tunan alkama alkama ga sunan dai abu na gaba daya aka canza wannan gonakan jannatai ne da wasu gonakai zawata akulai eh, masu ɗan abinci irin wani ɗan abinci ba ya da daɗi hamsin mai tsaji ba na kirki ba bai gina jiki yin ciyawa ciyawa za a samu da wani ɗan sassaƙe sassaƙe da wani ganye da ake kwaɗowa daga sama irin dogayen goruba goruba wasarin da goruba yau a ce ka tashi da daddare aka kawo maka abincin dare a gari aka sa goruba guda hudu ko guda biyar a kwano aka rufe ga ruwan sha ga goruba guda biyar a ciki ai dole ne ka kirga ta ba ka buɗe kwanon nan ka duba ruwa ka fara ɗan wanke cikin yadda abin zai tafi ka ɗakko ka ga goruba wannan wanda irin abinci ne ka gaɗa ka ji ba zai gaguyi ba amma kana ganin yara ai mayar suna cin goro ba in baka ta san yadda ke cin goro ba ka samu goro ba ka kawo aisas saka ya cigo ka koma gefe ka fake shi can inda ya koma ya buci ya ce ya sake shiga cikin lungo ya ce karshen ta ya ɗauko dutse ya kwakwata mai nan mai ya ce ya ce kai a ƙarshe sai ka gaya yayar ya tafi to shi ne da shi za ta abincin dare to mai wuri ya kone babu ciyawa wurin guri ya zama sahara sahara ko sai dogaye dogaye goruwa kila hada da dan giginya giginya ma ai za ka ga giginya ka wani kayan daɗi ka kamshi wala a ce a yi sa'a ba ka santa ba a za ka giginya ka ji tana wani kanshi ka abin na ɗansa ka san su na haba sai ka sa a jaka ana sauke mana mu ɗan a yanka ce a a eh, na je gida ni na sauri ashe ba ta mayan kuwa ko da wuhar ba ta mayan kuwa wata ƙanshin ne kawai malam ba ta ma nuna ba amma ƙanshinta ya ci kauri to shi ne ake ɗan tattaunawa da shi ake abin nan hamdi wa asali wa shay'in da ɗan wani abu min sidirin na magariya wa shay'in qalilin min sidirin to babban abun daɗin ko ne ɗan magariya ai kun san magariya kurna sai dai ba kurna ba ce ba gaskiya don magariya ta fi kurna da ni amma dai halayya su ɗan ƙwallo ne a ciki yau a ce da safe za ka karya da kurna allah ke ayi baka san dauka jila haɗewa ake nan ta je ciki za ta narki kurna ce za ta narki tambayi akuya in yanzu yanzu ne daidai kurna ku wannan ba na mantawa ne a da ɗin ai yanzu ne yanzu da kuna ta kawo na kabo wani ta tashi haɗewa take haɗe take in ka je garkin awaki sai ka tan daga ƴaƴan nan ka suke kashin su ko su yi tikasu su yan sauna su sauna su jefa da ɗan ƙwallon su sosai na tsotsaɗe haka za ta kwana gyara abin da ke cikin cikinta to da irin wannan ta ɗan kaɗan wannan shine kayan daɗin sidirin ƙalu ya kamata duk lokacin da ka ɗauko goruwa da ke yanzu wannan zai zama abinci ka samu gurgigin ya kenta ta dage ta fi ba da fa'ida can inda ka ga ita a kuka je kuka wanda kuke zuwa nan muka je gona kuna ballowa to nan ne za a zauna a yi wa'azi sai a kawo labarin garin saba sai a kawo labarin saba ce haka garin su ya kasance in kaga in ka dubi gangaren rafin nan in haka kai gabar da gonan mu nan da buke noma ta aro kamar ruwa ne kwashe wurin ga giginyo nan haka haka yan manya manya in mun koma bayan sallah akwai karatu ko boy eh? karatu Ke dai magari ana ga sai mayan yamman nan ne za mu samu kai ina ga ita ma babu sosai magana dai sai an koma wurin mutum shay'in min sidrin qalili Zalika wannan abun da yasa Allah ya musu an buɗa musu arziki suka butulce cewa Allah Shi shikenan ko Allah ta'ala ya babbaka arziki ba da wuta ba da ruwa maimakon ruwa ya ƙara arzikin ya zo kawai ya kwashe ta wani abun amfani gari ya kone wa zalika wannan abu jazainahum bima kafaru mun saka musu ne da abun da ka sakamakon su. sun yi a'aradu sun yi banza da tsarin Allah sun yi banza da hukunce-hukunce da manzan Allah zo da su sun yi wofi da sallah sun yi buwatsi da zakka ba maganan cire zakka sai dai a cire kudi a ba maroƙa su yi musu waƙa an cire komai an kyale Allah sai biyar da baki Allah ce shi kenan za ku gani kuwa wahal no illa al-kafur ai ba ma ba da sakamako irin wannan sakamako na wahala sai dai kafirai na bainahum wannan kaga ni'ima ta farko kenan da Allah ya musu ga yadda ta watsi ni'ima ga halin da suka koma to ai suna mutane ne 'yan kasuwa ma 'yan kasuwa ne to so kuma 'yan kasuwan ciki ga yadda abin ya koma tun da can wa'ancan manoma ne ga shi karar dole ka ga noma kaɗai ba zai fitar da mutane ba zai haɗa da kasuwa to ga kasuwa kasuwa in ta karye sana'a ma ta karye hmm? yi eh, wannan shi ne sakamakon wanda Allah ya musu ni'ima suka yi banza da ita haka ka ƙara samana wannan shi ne sakamakon mu kalliyan maka ga neman da Allah ya mana ga sarari jama'a ina yayanmu ina matanmu duka haila suke yi suka tafi gida suka zauna ba ɗaya ba sa yin ra'ayinmu ne ‘ya'yayenmu ba duka suke nan ba ba kuma aiki ya tafi ba o'o oh, oh, yanzu da za ka fi take da sai ka samu ɗanka na buga ƙwallo ko kuma ya wuce buga ƙwallo yana wurin kallo to in muka ci gaba tafiya ka gaba ‘ya'yanmu wani ya ce a babu. ka duba da yadda Allah ya zazzago mana arzikin da aka yi gidan nan duk abin da muka taba kuɗi ake samu duk abin da kowa sana'a sa lokacin nan sai je ya haƙa rami sai ka ga mai haƙa rami na sadakan dubu goma yanzu ku da babu aikin nan ana samun kuɗi da sadakan dubu goma sai wani da wani ina tuna lokacin wannan muna bayan can ni ne nake baya kun sa ɗakin da na ajin da na kama na koma can sai wani biyo ni ta wundo ya biyo ina haka salamu alaikum salamu alaikum malam kai min rai nake mai faru ije na samu kuɗi tsohon nan ya biyo ni hadda zan fata ya samu kuɗi tsohon ya biyo shi zai kwace na tsaya na ne na ce hmm, ya kuka yi da hice ya ce sai ya kwace to yanzu me kake na ce ka taimake ni ka karbe su a sa su a masallacin nan da an ba haka ba tsohon nan ba baban shi ne ban da tsohon tsohon na jadu ne shekan ne ya fara kala masa da gudu fama malam ha haki ke ya zagaye zai same ni in na faɗi shi nan duk kun san shi sai da yanzu ba a yi masallaci sai zo yi buga min kofa malam malam kai ne rai na ce ne ya faru ce na samu kuɗi ne tsohon nan ya biyo ni shaitan sau da kana a yi min rai a samu su a cikin na je kawo su na karfa na zuba a ciki to ka san ko yadda aka aikin nan ka kalli yadda aka gina nan ka kalli sama haka ka kalli wacce sama haka ka tuna irin gumurzun da kai ko da haka kawai a ce mu ne muka tsaya muka haƙa rijiyoyin nan mana za ku yi mamaki inda Allah ya dinga turo mutane daga wata uwa duniya muna haka ina tana wutan da tsakar dare wajen sha biyu ko sha ɗin zai sai ga yanar nda din na sun barko da sai su da mota suka zaka ce malam mu ne sojojin kaza mu ne sojojin kaza a ba mu filan mu na ce eh kuwa gaskiya ku ware ku ware a ga gaskiya ne ko ƙarya ne suka ware kuma sai da suka kai ta ƙasa ramin za ta da ne kunan ku haka kuma ga naku kuma ga naku warewa ake can wallon kaji ana faɗa an kori wani ne saboda malalaci ne sai ce ah, Allah fitan mana malam ba ma san wannan a kai shi inda za kai shi sarkin wayo ne ba ma san shi wa shi wa wani kam an ma yi aikin ba a ma san an yi ba ko a ciki ko akwai wanda ke jin gajiyar wannan aikin da aka yi aikin da aka lokacin da ake haka nan ka tuno akwai wata gajiyan ka kwanta nan ɗin ka din ka yayi za komai duk gaba ɗaya babu sara da kai abin nan duk ya wuce kuma kana ci kana sha wanda bai ba da komai ba sai sai sai dai cizon ya ba wanda bai ba da komai ba kafi mu ba kamar yadda mu ba mu fi ka ba haka muke rayuwar da Allah ya kaddaro mana ya kaddaro maka ita muke yi tare da kai ba ka da abin da ka fi mu da shi illa mu an je an dawo kila da Allah ya ce mun fi kaman haƙa rami ba ka haƙa rami ba mun sa kankare ba a sa kankare da kai ba shi ne kawai sau da kanan sai wannan wannan shine sakamakon mu in muka ba Allah wannan irin masallacin wannan makarantun da kake gani muka toso fili a gaba Allah ya mallaka mana shi idan aka gangara kan ginin ka ga Allah ya gina kaman abun ba wahala ka koma gefe kace zaka idan sa ka gani zai yi to wannan abu idan ba mu bi shi da tsoron Allah ba idan ba mu haɗu ba jama'a muka haɗu muka ci gaba da bautan Allah ba wallahi malam mu ji tsoron ƙarshen mu farko mu daina ƙarya mu daina wa juna bakin ciki babba daga ciki daga cikin abin da ke karya mutane girman kai ɗalibai mu ba komai ba ne ba ni ba kowa ba ne ba kuma ba wata tsaya ba ce ba da mu da banza ma ta fi mu wallahi da Allah ke yin abin ba mu ne ba kada ka ga kana rike da wani zai kana satan cewar in babu kai wurin zai tsaya kila in ka tafi daga wurin nan ne za a samu wanda ya fi ka ya faɗo ciki rikonka a wurin barna kake yi in har kana ganin kafi kowa cancanta a wurin to rikon da kake a wurin barna kake don dai Allah ba zai ba da nasara da irinka ba mutakabbiri Allah bai ba da nasara ga mutakabbiri sai mai kankantar da kansa ko mutane a duniya suna son to alaikum lastu bi khairikum shi suke so jama'a assalamu alaikum wa salam a ah, jama'a an ɗora ne a kanku amma ni ba fiye iyanku ba ne ba ko ne fiye haka nan Allah ya kaddaro jama'a suka taso suka ɗora ne a kai amma ni ne ku tsakani da Allah iyaka abin da nake zo ko a gare ku in ka gana faro aiki gaskiya ne ko ta yare sai mun yi shi duk wahalar shi ba za ku na ba a matsayin wai da wuya o'o ku shigo sai an yi shi Inna yau kuskure to ka kuri ni ka kuri ni wannan ya saba wa da Allah ya saba da manzo Allah ka kuri ni in kuka bi ni da ni da ku tare za mu halaka wa haka wannan shine zai sa abubuwan mu ci gaba ci gaba kaga zai yi karuwa amma idan muka ba Allah zai koma baya duk inda kake in kana tarawihi anan kai tarawihi idan ka koyi wani so jama'a da ka bude ka jayi zai wani an zo da Allah mu ma tsaya mana sai mun yi sauka kaza a wurin abokan tafiya ne yau an waye gari tsallako daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza takan zama tsiya yara ne yan iska iyaye su kuma yan mai yan wofi kishoshi yaran sun fi karfin sosai ka ga da daddare an yi wannan da gudu da makamai ratatatata an yi na ratatatata Karama ne ke faruwa an kasa ke zai su da da kai suke shi ne shi ne su dada ka wasu suna faɗa da junansu kowa ya san su mu anguwa an san su Dan gidan wani ne da dan gidan wani Eh, yan sanda sun san su hukuma ta san su menene ta san su sun anguwa ne ga iyayen su nan ana harkoki tare da su hatta iyayen su mata nan wani kwandifiwa na yazo zai gaishe ni to zan masa wani. da ya zai ce ce malam tun da nake son zuwa gare ka to dan uwanmu ne don fulani wuri na na ce masa gaji a lafiya kala muka ba da ya ce to wani yan na ce to ku ji tsoron Allah ku tsare ku tsare kaza ku tsare akwai san rai kuna kallon kalubale kaza kaza ce hmm, malam kenan kana nan ka kasan irin nan to akwai lokacin da na rore yan tudun wada na zuba su na je na kulle su a wurin wallahi mata masu niƙadi ne suke zuwa su na musu abinci masu riƙabi kada ka ɗauka wani kaga mai niƙabi waliya Allah ce masu niƙabi iyayensu kuma in ka ga irin abincin da ake zubawa tun da ba a isa aka yi abincin ba sai ya buɗe abin to ka kashe gaba da ka ɗauke shi ka kashe kada ya ƙara wani ma wanda ji irin abin da isa ne shi to in kana da waya ka ciro ta ba wai magana wanda ke ka bata silent in ji wa ta mutu gaba ɗaya ba magana silent in kai ma'aikaci ne kai motar ka cikin mota duk kiran da za a maka za ka koma ka bi shi ko ka samu jakarka katuwar jakarka wannan ka zuba a can ciki ta inda ka fa abin nan ba yadda za a yaji abin ɗin sai ka matsa shi ba yadda za a aji. nan ɗakin Allah ne yau bakunan masu azumin nan akwai bayin Allah ciki cikin tsofaffin da ke masallacin nan da yaran da ke masallacin nan da mutane masturai wanda Allah kawai ya san su zake cikin masallacin nan wanda duk wayansa ya buga kowanne mutum a zuci sai ya yi masa Allah ya isa ba ma maganan ka ka ba mutum hakuri sai dai kawai ka nemi gyara gaba amma dubu ta riga ta cika muka duk yadda za ka yi ka kashe ba magana ka ɗauko wani kan irsa ita zai ce malam ga wayan ce ko na karɓi wayan an riga an bata mutane ne zan yi da ita ba kuɗi ake nema ba me zan yi da ita ba abun da zan yi da ita ka koma tsakaninka da ubangiji ka ci gaba da aikata ayyukan alkhairi gobe kiyama ka samu abin da za ka biya wannan abin da shi sai ba ma kace wallahi ban sani ba wallahi amna manta to wallahi kaza kaza sai wannan ba komai za ka sani ba a shiru shiru shiru ka bari za ku haɗu wacan sai dai dole in faɗi ma gaskiya ga yadda za ka yi san babu wani yadda za ka yi a yafe ma babu shi sai dai ka ci gaba da aikata ayyukan alkhairi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tausaya ma shi ya san zuciyarka duk ma mai waya ya kashi wa zalika jazainahum bima na wucewa na ku wa ja'alna bainahum na ce muku wa'annan ga manoma ne ke nan haka nan muka waje wa kazalika ja'alna bainahum wa bainar qura allati barakna fiha quran zahira wa kazalika ce haka nan waje alna quran kenan zahira muka sanya garuruwa a salari tsakanin alƙurar lati barakna wannan gari da ake ake samun amfani da wannan tsakanin wannan gari da ake samun amfani akwai garuruwa daban kusa da kusa kusa da kusa tsakanin zuwa wannan gari inda wannan arziki yake tunda in an samu arziki me zai fito da arziki ne ba ana bukatar motocin da za su fito da arzikin ba idan aka ce daji za a shiga daji za a shiga daji ka ɗebo amfani kafin ka so an kwace shi amma ga gari nan wannan gari ga gari da yan sanda a ciki da sojoji a ciki wancan magarin haka wannan magarin haka duka kan hanyoyin hanyar ta zama ana tafiya ba dare ba rana babu dare babu rana tun da hanya akwai garuruwa da aka ga yayin da lokacin da aka samu dan tashin hankalin da ga zuwa binnan gwari babu hanya amma koyaushe ka tashi da daddare za ka yi kano ko za ka je abuja koyaushe ka tashi za ka wuce ka ya ta ka ga sun daga daga wannan gari ga wancan gari an fita wannan gari kun shiga hannun wancan gari kana to haka ka ga garuruwa ana zaune lafiya akwai ƙura shi ja'alna ja'alna bay ja'alna quran zahiratan بين القرى التي باركنا وقدرنا فيها السير مكا إياك مكا أسأل تفيا أتكنت قدر أكا زنغو كذا زوا زنغو كذا زوا زنغو كذا يا يا دغنا Thank you. za a yi masa sallari nan kuma ya zo da ainihin a yi masa barka da zuwa. a roƙa masa Allah a yi masa fara Allah ya sa ƙarshen ya zama yadda aka fara da masallaci a ƙari da masallaci to haka na farko a sai dai oh to sai da shi farkon ayan kenan ko wannan wanda muke ciki mas'ala ce ai waja'alna zaka ce sai ka tafi can fa'il mafa'ulin quran zahiratan ka gansu bainar quran lati barakna fiha a tsakanin wannan garuruwan tunda inda ake da amfani masu mai garuruwa ne wannan gari mai albarkar to can akwai garuruwa a tsakanin garuruwa duk inda ka kwashi kayan ka za ka kai ka je ka sayar ka za ka shigo ka zo ka sayar ta gane lafiya lafiya ba fashi babu zagaye babu kaza komai dare komai kaza za a yi tafiya ai kaga zaman lafiya arziki ne babba hmm? Eh, kafin zuwa ta ko'ina garin misalin dauki wannan garin a ina yake sai ka ɗauka to kano ce kaga daga nan an ka tafi kafin ka kai kano kaga ƙoran ne zahiratan kazan arziki na cikin kano ta can ka taso daga maiduguri nan ma kawai akwai ƙoran tsakanin zuwa kazan zan ka shigo kano babu yan fashi ta ce an ka bullo daga can wajen katsi da shi ba ta daura ne ko ta ina ne za ka shigo ya ga ƙoran ne akan hanya zahiratan ba ka shakkan kayanka in ka taso daga bauchi ko daga ina ne za ka saka garin yana tsakiya ga shi wannan garin shi ne barak na fiha to kaga wannan zai zo ya sai kaya wannan zai zo ya sai kaza wannan zai zo ya yi kaza wannan zai ɗauko kayan sai zai fare a kaza nan ne za a sai in ka ebu hatsi ka kawo nan wurin nan za ka jirge shi ko nawa ne an sai shi an gama kawai wuyan ba a san adadinsa ba to saboda kaga ai kaga garin mai albarkar na tsakiya kaga tsakanin zuwa garin ta ko ina hanya ce kuma akwai garuruwa manya-manya bakin titi sannan ko da ma za a duba wani abu mai kiyar misalin fikihun da za a duba yanzu an ce za a yi hanya daga gari kaza zuwa gari kaza za ta fita kaza ya kamata a duba kan hanyoyin garuruwa na kan hanya a dan duba dai kada yi lungu ba ta yi kwana-kwana da yawa ba dai ba wannan garuruwan su sake fito tun da ƙarin arzikin wannan hanyar ne ƙarin arzikin nan garin da aka tashi da wancan garin da za a je ne to haka ya alhamdulillah ila alati barakna fiha quran zahiratan wa na tsaira haka muka shirya tafiyan fiha ne da safe za ka zo da rana za ka ya shi ne zuwa gaba kauce abinka da haka nan aka duba 'yan kasuwan nan su ne mafi yawa masu bin wurin ɗin yan ziyara ba a maganansu Sero fiya ku yi tayya layaliya wa ayyama amidi ku tafi abin ku darere da hmm, siro ko layaliya darere fiya wani hanyoyi wa ayyaman da wane ne amini na lafiya lafiya ba mai taba maka ya in yanzu bayan an gama tafsiri na gaje kayan ni da mota ko wani dan tsaki dan taki da ana samun dan matsaloli a hanyoyi amma da a ce hanya lafiya lafiya ce babu wani rikici iyakacin rikici tsakaninka da gari tunda daga nan kafin ka je kawo inda a ce a ce za ka yi na tsuntsu ka sauka a sabon mai mararraba jos ka nufi hanya kafin mai nan ya tsallaka can <laughs> na jin kai ka kai zariya to haka shi isa ake bukatan zaman lafiya aminci aminci amincin hanyar kan akwai amincin hanya lafiyar hanya amincin hanya barayi daga barayi amincin hanya daga daga abubuwa dai ga sunan barkatai to kaga suna tafiya su ɗauki kayansu su je yayin da su ma hankalin su kwanci arzikinsu ajiye ha ba sai su ga sai su dinga gani na karuna otina na wala ilmin indana أوتيته على علم عندي سيروا فيها لياليا وأياما كيف آمني حالس لا فيا لا فيا faƙalu كسن تنكسوا ɗan بنتا da mugunta su ma ba basu baya ba yan kasuwa suka duba ya za a kuwa da kuwa mai zai kawo kayan kuwa da kuwa mai zai kawo kayan ma ya kamata a samu kayan nan a danka shi hannun mutum daya sai su dinga ɗifara wa mutane ko kuma a'a hanyar ta zama ta zama rikici yan kaɗan ne ke iya zallafo da kaya sada kuwa ana kutare kutare kutare gutare tun da zallako da shi ba sai yadda ya ɗaura mutane amma wannan ce kowanne kare da duke kowa kasuwa kowa kasuwa kowa kasuwa amma yadda kasuwanci ban zama yi to faƙalu rabbana ba'id bai da asfarina ya Allah ka satar da tsakanin tafiyoyin nan ya zama ba kowa zai iya yi ba kaga yanzu da idan masifa ta tada garin tun da su mutanen ba suna rayuwa da wancan garin ne ba to garin ya tashi ma ga inda za a je a zauna din duk mutanen sun watsi yau sai ka je ka tafi ka tafi ba mai ce ma uffun to Allah ka ta tun da du'a'i suka yi wani kurmin du'a'i ba su ce ga irin abin da za a nesa tafiyar ta ka kawo dai sababin da tafiyar nan za ta yi wuya ta yi bisa ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum mutanen nan haka suka cutar da kawunansu faja'alnaha ahadisa muka mai dagari labari yanzu garin ba shi ba dalilinsa sai dai labari nan da muke karantawa amma ke za ka je ka samu inda dantsin ya fashe ga irin yadda aka fa filoli ga yadda aka fa kaza ga yadda aka fa kaza ga irin menene da aka fa kaza shi ma ba kowa zai gane ba sai dai magini sai in shi ne gini shi ne wanda zai gane ya eh, wannan kaza ne wannan kaza ne wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin nan ne muka yi kace-kace da su dukkan kace-kace da kasa ne muka gutsura su muka watsa su dole aka ta hijira ana barin gari inna fi dalika la ayati lalle wannan akwai ayoyi masu nuna kudura Allah Ta baraka wa ta'ala li kulli sabbarin shakori da duk wanda ya tsaye hakuri ina godiya ga Allah wala kada saddaka alaihim iblisu zannahu wa kada saddaka iblisu zannahu alaihi iblisu ya tabbatar da zatonsa a kansu dan ya ce sai ya halaka su sai ku gashi sun bi shi fattabawo suka bi shi illa fariqan min almu'minin sai dan daga cikin mu'minai wani wani waya in tayi wahala sai ka gani ya daina addini badalan in ya ta waya ka dawo addini na gani in gari ya ci kurkure shi sai ta bada hutu hutu kuma a lokacin da a fara karatun addini aka sani ke nan rikicin kowa mai wuciya ne ba ko ai kawai yanzu babu kuɗi babu abun hawa yanzu har akwai wanda wani za su bada hutu. karance-karance da suke saboda babu kuɗin samun zirga-zirga ce Allah ya taimake ku za ku zama mutane tun da babu kuɗi yanzu sai taka kama duk mai tafiya kan kafa ai kaga ba ka hada lafiyarsa da saura wa ma kana lahu alaihi min sultani wa ma kana lahu min sultani shedan bai da wani iko a kansu da ya batar da su bisa karfi kiransu kawai ya suka amsa illa li na'lama man yu'minu bil akhirati sai don musan mai yin imani da lahira daga ciki mimman huwa minha fi shakkin da wanda ke shakkan tashin alkiyama wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubai hafizun ubangijinka mai kiyayewa ne akan dukkan komai mana dukkan komai ya riƙe ya tantance shi ga ayoyi kaɗan-kaɗan tun daga aya ta sha biyar zuwa ta sha tara aka ce saba fabilatu mutane ne ma'arufa fi fi adanil yaman can kusa da yaman suke wa maskanuhum wurin zaman su kuwa baldatun wani gari ne yuqalu laha ma'arib fi sa kike saddo ma'arib ma'arib din gari ne wa min ni'amillahi daga cikin ni'imomin Allah ta'ala wa lutfihi da kyautarsa bin nafi umuman wabil arabi khususan kuma larabawa a keɓe annahu qassa fil qur'ani akhbaral muhlakina ya ba da labari Alƙur'ani maganganun labarun rayuwan haɗin da aka halakar don kada na baya su masu bi hanyar halaka su wal mu'aqabina min da wanda aka musu ladabi mimman kana jahilul arab wanda suke makotaka da larabawan da larabawan da masu makotaka da su duk an ba da labarin gafa abin da ya faru gafa abin da ya faru gafa dalilin duk wata fikida yau ne yaro ya zai same ne ke cece shi ya haka abin da ke faruwa a garin su daga wanda ya kari sai wanda aka fashe sai wanda aka yi kafa sai wanda yake kafa sai wanda aka yi wa kafa ice malam baka wannan baka ganin ko zunubanmu ne nace ya kuke a gare ki wallahi ba na ba sa sa hijabi ba sa kaza babu tausayin juna babu kaza babu kaza to yanzu cikin su mafi yawanci da mutum ya dauki mashin kwa ya kwasa sai fada rani sai kare wancan ya taso to yawan tsula ya mace wannan ya taso ka shi ba ga abin da zai same shi ce wannan yana da alaka da zuma, ba duk inda ake aikata irin mugayen abu za ka tara mutanen garin ba mutanen kirki ne ba sun ɗauki dokar Allah da ƙa'idar Allah a baza sannan nan da kuke gani sai su ɗauke ta wurin saɓon Allah tunda da an ce maka za a yi sallah kenan za a je wasan sallah an an tafi wasan sallah nan kuwa za ka tadda za a samu su hirde su wane ne daga nan a kare a faɗa a faɗa a faɗace faɗace daga nan kuma a kare da neman mata ta ka gwana a baka yi ramadana ba ramadan ɗin ka ta tafi a banza a wofi tunda alamar ramadana ta karɓu kana gama ramadan sai ka koma kalan mutane mutumin kirki irin ayyukan da ake a ramadanan nan kana kwatanta irinsu shi ne alama ramadanan ka ta yi kyau amma ramadanan ka ta kare murnan eh, mai ike da suna eh, murnan ha kai murnan za a ci eh, shinkafa za a samu shinkafa a ci murnan za a yanka dabbobi a ci nama murnan za a yi kaza in wannan ce murnan ka ba ta saba da murnan dabba ba wannan dabba ta gida wanda ake kiyo ita ce murnan ta abinci daga abinci sai ruwan sha daga ruwan sha sai jima'i sai ya kamata kai mutum ne da baggake kana neman wani abu a wurin Allah kuma kana da imani irin wannan ne sai a duba mutane da dama ai Allah ya ce a ba mu a taimaka mana to mu a taimaka mana tun da Allah ya ce Allah ya ce su wa'incan kira sunan su suka ce za a taimaka mu ko ce aka ce umumin oh, mu taimaka kana neman a taimake ka kai wa kake taimakawa amma dai ka san ba zai yi ba ka kulle taimako a yaya ka kula taimako a mata tsallaken ka kai kuma wa kake taimakawa in tansurullah ya surku idan kana duba na waje daga wajen gidanku kana duba halin da suke ciki wancan ga halin da suke ciki bayan ka dan ɗigawa ‘ya'yayenka da matan ka sun samu abin da ka ɗiga musu kawai tunanin za ka ɗauka ka dinga iɗigawa wa'incan sai ka ga Allah ya game abu. can mai baka Allah na daɗa masa kai da kake nan Allah na ka waɗancan din su ma da za su yi haka sai ka ga wannan taimaki wannan wannan taimaki wannan sai a waye gari gaba baki dan mun zama tamkar mawadata yaushe abu zai isa an bayar an kwashe kowa ya je ya kai cikin gida an sake kawo kowa ya kwashe ya kai cikin gida ka san abu ba zai wadata ba sai gidan nan ya cika. Hisa maganin Allah zai kenan. ka karɓo kwalin ciki akwai yogurt akwai aful ah, ah, akwai mai take da suna madara ah, akwai nono a ciki katon kwali ne duk a ciki a ciki ka buɗa sai ka aje gace to wannan na sama wa manu bari jin samu nawa ka zai ka sake samuwa ka dawo gidan da kwali shida shi kuma ka tadda shi da kwali goma wa da shawari ibrahim da kwanai bakwai yana cewa a isa na nan ya suna babba sai da shi kuma ashe ya samu ashirin ka zo na ka ce zo nan ɗauki ɗaya ga sace ba na so ne na da gwazo zon ba ka biyu hmm? to shi haka nan ne ika mata mu gyara halayen mu haka amma ka samu ka koye ka samu ka koye to ya za haka za a kare ya babu ba tausayawa wanda bai da shi kullum wanda ke ba wanda na gani ba ina ga waye wanda bai da shi a dan tsakanin nan wani to ya kamata a rufe ido a dan ba shi ma dan tsarta masa shi ma tsarta masa to na haka to kila inda a yi sa'a inda ka tsarta masa tuna ashe wasu ma sun tsarta masa ashe wani ma ya tsarta masa ta can ashe wani ma ya tsarta masa ta can kai baka san da so to sai ka shi ma ya na shi na neman zai tsarta wani to shi kenan sai abu ya wadata hijawir wai shahidu asarahu yana kallon gurabinsu mana aika inda aka gudanar da lamarin din wai ta naƙalun nasu akhbarahu mutane suna ta ɗaukar labarinsa liyakuna zalika hada a ila tasdiqi wannan sai fi kai mutane ga gaskatawa wa aqraba lil mau'iza fa qala laqad kana li fi maskanihim ay mahallihim wurin zaman su alladhi yaskununa fihi aya wal'ayatu ayatu aya alan ma adarra Allahu alaihim shine abinda Allah ya tutturo musu da jannata ne dina an yamini wa shimali Allah ya tattalo da amfani na rani bai kare ba na damina ya zo na tsakiyar damina ga na kaka ga na ina abinci ne ga shi nan ɗiba ake ɗiba ake ɗiba ake koyaushe ma darrallahu alaihi minan ni'ami wa sarafa anhum da abin da Allah kuma ya ɗauke musu ya kawar musu da shi minan nikan mina azabar da wurin ba ta wurin busasshen wuri ne aka zo aka yi wannan damɗin damɗin ya mayar da wurin ainihin tausayi suka taɓa Allah Allah ya fasa damɗin alladhi katabi zalika minhum an ya'budullaha abunda zai sa sakamakon wannan su bautawa Allah tun daga arziki an samu kaci kaci ka cikin ka sai ne ba zai kiyamun laili ba ha godiya kaga na bori iki ko sai ga ne in dai har ka samu abun buɗe baki ka cika cikin rake ha yau kwana sallah zagi a ina masallacin da ake kwana wannan na raka biyu cewa a ba su nake nema wannan na sauka uku ke ba su nake nema ba ina wanda kullum sauka ne ni da riga na ce na ƙoshi sai sallah amma ka ci abinci ka ƙoshi sannan ko baka sallah kullum kullum godiya ga Allah wata ɗaya ne fatak hmm, in wannan watan ya ƙare ƙarshe tila ba ma cikin yan baɗi don na jin ra'i yanzu ai amar rufa'i na nan wannan ba ra'i yanzu yana nan masallacin da yi zauna yi sallah ko yake ta kaza matansa za su tsoron da ga abin da yake yi ga abin da yake ga abin da yake ra'i yanzu yanzu yana yana wala hamalla kiki sau da kanan ya za a riga ya tafi toke da kai ma haka baɗi ba za a yi da kai ba bana ka ce da wahala bana ka ce da ne kai ni wallahi an baya na eh, to wani mara kunya fa yana yake la yukallifu na nafsan illa wusaha ki lalle ka ce ka mara kunya har Allah ma baka mashi ba me aka sa ka mai wahala anan kan da ba za ka iya yi ba ka je ka je ka zauna ka gani in kana tinkaho baka da lafiya sai ka ga wanda yake karshen lafiya yana tsaye in kana tinkahon kai kila jikinka da nauyi ka zo ka ga wanda ninka ka nauyi yana tsaye yana tsaye ya tsaya tsaye da kasun da ya san kila baɗi ba zai kai ba bana ne nashi yau za ka nan ga faɗa watan za a kwashi eh, can yaran mu suna yawo da asuwahi da suna cewa za a kwashe bola za su kwashe bola masallaci to mu za mu kwashe dare rin ne ko ina mai kwashe dare za a kwashe dare eh in za a kwashe dare mu tsaya an kuma za a kwashe dare duka ba mu yi gaba kan ku bata mana lokaci za mu je inda za a kwashe dare tsaka kila di ba ma nan kuma ma dai ire-ire idan wasu mu ga alama nan ana cikin ramadan amma ana riƙewa ya a kusa kabin kafa kusa kabin kabin da ida a banni bayan wannan ramadana ana ana faga fayil din da lokaci yayi ko ba kai ne ba a kakkabe a kakkabe aka duma da dan sauran ku rabu da shi to sai ka je ka kwanta ka je baɗi shi ke na yi nan ina da damar fayil din ma yana hannu an kwashe shi daga inda yake an je can su ba su zo sun ce zo mu tafi ba su kuma su sako maka fayil ɗinka ba ka wuni sama sama dare sama sama ce ka ga rabu da sama tsaya kawai da kafanka in ka gaji zauna sai in dare ne to sai gari ya wayi ya katari zalika minhum Ah, wannan ina bukatar da su an yi abudullah wa shikarohu su gode masa sun mafassar al'aya daga nan ya fassara ayar bi kaulihi jannata ne an yaminin wa sauka shi ne wannan arzikin da aka tattalo musu kaga nan ma ko ba wani abu ba dai daga cikin fikihu kai jama'a ashe noma dai arziki ne noma arziki ne ba karamin arziki ba wani kudin dan uwana ɗana ne wannan haka yake zama yake cewa shi ce wallahi tallahi malam tun da nake a duniya ban taɓa shekara da na ji daɗin da irin bana ba na rantse ma da Allah ka san malam ba yana rantse ma da Allah ba ka riga ka san ni ciki da bai yake ne ya noma ya doba ya daga masararsa a ajiye ɗaya biyu kaza ba za a gaya ma ƙarshen ba a to shi yana bukatar rufin asiri ya duba ma wakensa ɗaya shi ma zuwa kaza ya kalli dawashi shi ma ɗaya ɗaya biyu zuwa kaza ce Allah na gode ma sai ɗauki buhu ɗaya kai musu na ce ka kai musu mana gaba ɗaya ce in mm, mm, malar bai sani ba za ce kai kana kai gaba ɗaya ma'ani nawa daban ne ni nawa ba su da hankali amma kai naka masu hankali ne gaba da shi da ifi ne ma ni na ajiyewa a gida shi a wajen garin ma kai can gije kulle su yana wallahi bai taba jin daɗi a duniya irin bana ba yaya baɗi ke gyale kawai gonan sai nake neman yanzu ba wai ta wanda zan noma in fattafin bar masu wurin in ta sai nake nema ma da gaske har yayi dan wani da ya sai dan gida a wurin din ya sai gidan ya dan gyara yayi menene nan yake zama shi da gaske yake to mallan in an auna duk inda yake zai ji wannan karatun in ka dubi wannan karatun arzikin mutanen nan babban noma ne yan kasuwa ba su samu kayan da za su yi kasuwancin da shi ba sai da aka noma ngo kiyon masu kiyon ai ba su samu abin da za su ciyar da dabbobinsu ba sai bayan da aka yi noma go to ashe ke noman nan ko ya hada tushe duk da dai mun san arzikin duniya hudu ne noma kiyo kasuwanci sana'a shi da arzikin duniya duka to amma noman nan ya kwashe wuri da yawa ba za mu fifita shi ba saboda namu ne amma dai a duba da kyau a yi a auna a gani kayi manomi fa ya rike wuri da yawa ya kasa zai zalika minhu an yi abu wannan kaɗai ya isa an yi abu dullaha wa ya shkoruhu sun mafassar al'ayar jannata ne an yaminin wa shimalin wa kana lahum wadi suna da wuri ne Azim mai girma ta atihi isoyol kafira ruwa na maralowa wurin da yawa ya kwanta wurin wa kanu Bana saddan muhkaman sai suka tashi suka yi wani dam amintacce mai kyau an yi dukkan abin da ake nema na dam ya kono majama'ar lilba'i wurin ya zama haɗan ruwan fakantar sayolo ruwayen nan in suka gangaro suka gangaro suka tatihi fa ishtami'u hunaka ma'un azibun ta yi wannan na ga muna da mai kama da irin wannan dab din nan ma wanda shi ba ma yin sa aka yi ba Allah ya yawun shi wancan ma Allah yi shi yanzu wancan da suke ta magana ruwan su ma zan sami su eh, mai rafin Najeriya rafin Borno ko waye waye mai magana mai cadi rafin Borno ne na bare bari ne tafkin <laughs> tafkin Borno ko wanda ina hannun su a yi mu mu karba ya fi mana sauki da ake a je can wani lalaki. to dubi tafkin nan ai kusan ai a iji yake kasashe ne ke amfani da shi wannan wannan kaɗai ina gada in ya zo aiki zuwa fa ike ya wuce daga nan ya wuce kawai sai ka zai ka haƙa sai ka noma sai ka kwashe abincin ka tafi ina ka su kai ka je wurin hmm? ya lamarin ya gina sampai jiku komai za ko ba noma ba taki ba menene ya isa isiyar da najeriya gaba daya hmm? ya yi bankaɗin jiku a nan ka da allah wasan kwaikwayo za ka ce wa kana jiku ka rike wannan maganin da nake gaya maka da gaske ne ba a ce wasan kwaikwayo ne aka yi wasan kwaikwayo ne wanda ne bai da hankali ne aka tafiyar da kwakwalwarsa wani abu ne da ake sanyi shi kenan sai aka sa wasan kwaikwayo kai ka dangare sunan ka kai kuma kuyi faɗa mu gani ana ta su an biyo ka dangare ka dangare ce ce je ga fasa ka je ka fasa wurin zai koma ina neman ka shi kenan ji mai je fasa wurin haka na aka dinga yi wasan kwaikwayo za ka ce sai da aka gama ko shi kuma ni dalili ma kawo ni ba wasan kwaikwayon ne na kawo ba don yanzu mutane labarin wasan kwaikwayon su ce so ni ku ba wasan kwaikwayon nake karanta maku ba ni ba ban san shi ba ban karanta shi ba ban san shi ba ban san yadda aka gudanar da shi ba ballanta na ce maka in ya suranta maka shi amma dai wuri ne duk da gangan abin da aka akai wuri ne wannan ya zai ciyar da mu Najeriya ga ruwa a banza arziki ne fa su wannan wanda garin da ake magana saddu ma'arif ina ma dam ne shi yin sa sukai kila bai wuce kila a ce ma irin wannan dam na garin mu ba ririn take ne ko ba ke ga to kaga an irin sa ne ga wannan nan a banza banda shi ma muna da kananu kananu wanda suke wanda aka yi kuma an kai wajen sakkwaton nan ne ko zamfaran nan ne akwai wani ba kalori ko shi ma an ce wani gurbi ne akwai dan ruwa a tafi kaɗan ko to ga sunan da yan ruwayen malam za mu ci mu sha mai ya rage mana a najeriya mu bauta wa allah abin da ya rage mana kenan kuma yankin alhamdulillah mana yankin musulmai ne matsala duk daga gare mu ne shi su da su kana neman ka kai karatun wani wuri ga inda zai kullo ma da kansa tun da yanzu nan ma kama ruwa duk inda aka tsaya ko ka zauna to kuna daga nan za ku samu abin yi himma su gama noma su kawo ku kuma ku dinga sai da shinkafan ku zama dillalai wa in ma aikata kiyon da za a yi ɗin dabbobin in an kiyata nan za a kawo su tun da dabbobi na wurin ruwa na can ɗin a nan mene ne yaushe za a ce najeriya babu dukiya ga dukiya kewaye da mu muna tsakiyar dukiya illa ba masu rohi لقد أسمعت لو ناديت هيا ولكن لا حياة لمن تنادي kaji yadda mutum masu rai ne nake magana da su da kunji ni ma ba ran kuma ba ran amma da kaji yadda sosai dai la hayata liman tunadi sai dai ka daga kai kira "Wani wane tashi ke kai da wuya ka fashe da kuka ka sungumi wannan ka daga shi sama yi ya rab kai akwai wanda za ka je ka daga shi wallahi kuka bai da ku ije kaga kai ne wahalalle ka je kai wahalar ka me ba ga mana na masallacin ba ku ne wanda menene aka yanka muku kazan wahala ku je ku fige ta amma mu kam inna hahuna mustarihina ba za mu azabtar da kanmu ba ba za mu wahalar da kanmu ba shi ne. to na san kuma za a yi ma magana da za a yi magana kusan yankunan da muke mala akwai wani gari da muka je irin yanzu da ranar nan in aka banka wuta yayi ya kone sai ga damshi kaga mai rage haikaftu kawai wutan aka fa wa dajin wuta ayu aka kone gangaren da sauran sai gani ga danshi danshi na kullowa ga danshi rijiya kafin ba za ta kai gaba ɗaya ba ruwa ya zo zaɗi ba noma rashin a noma wane ne a yi wane ne a yi wane ne amma sai ka ga 'yan ɓangarorin sun shigo gari suna a caba a caba tabbarin mai kake nema a caba kuɗi to wancan ba kuɗi ne ba ga kuɗi na dindindin wani ma ƙarshen ta gonar gadon safa zai sayar ya sayo mashin Ya gama ta ba ko da a ce ka je ka shiga aikin security ne aka ce to aikin security ka ka dinga yawo waje ka ne mashin mai ce a'a ku sama min mashin don ba zan sayar da gonar uwana ba in zo in kama ta ba saboda in kawo muku labari ko saya daga ku. to za a baka bashi ce a a na hakura da aiki su ba ka mashin a ka yi aiki ka gama ka ajiye masu mashin su suna amma a ce ma kullum a ce maka mashin din ka sayar da gonar gadon ka san kullum gonar da gaba take da tsayi yau in ka gar gonar dubu biyar shekara hamsin da ta wuce a yanzu sai miliyan biyar ko can wajen garin ku za a kuma alaji abin gonan dubu biyar shekara hamsin da ta wuce a yanzu a sai dai miliyan biyar ɗari eh? biyar to to kaji aikin banza ka sai mashi ruhu ka je nan ka dauke abokin ka ruhu ka dauke mata ka kai ta anguwa yiwu ka dauko budurwa ka kai wuri ka da ruhu ta kwada ka da kasa da kai da ita dama ga ta roba roba jikinka roba roba ɗinke mashin za a yi ko jikinka kai ka kwata kanka da kanka ballantana a je ne sai ya biya ka biya ɗinkin jiki na kuma ka dinke min mashin ɗina je ba ɗaya kai ka kwata kanka da kanka ba ruwa na da kai kai ka faɗi da kanka kuna wahala kuna barin arziki kuna kama abin nan ai ko don 'ya'ya ma rike gona ko mai ko nuna 'ya'ya ga ba su su da Allah mu da iyayen ba su ba su bar mana gonan ba ma tashi yanzu muna tinkaho da ita da ba su bar mana ba su ma sun sayar sun yi biya bukatar su da gonakan ka ai da jin buna ji fasahar wani tsoho wai ita shi eh, ikama sayar da shanu da yadda da sai wata yasa ta tace ta same shi aka haɗu aka yi masa dukan ya ce kana hauka ne za ka sayar da shanu kamar yadda suka za inda an sayar da shanu kai ka samu dole a barwa masu basu dole ne a bar musu ko ba mu da hankali kai dole ne kuma yi hankali wallahi malam dole ne hankali lokaci yayin da zamu dinga gaya juna mu kai dole kuma yi hankali abinda muke aje ba mu aje wa kauna mu ne ba muna wa lauma ne mai tasowa haka zamu basu su taso iyata daji duk an hai ina duk an kame ina duk an kame mu kuma ina zamu hayayyafa muke hayayyafa muke sana'ar da muke nema kullum sai dai matacciya in mukami ne na siyasa suna sauka kun sauka tare ko kuma ka zauna ka dinga cin wulaƙanci fahimta mai ohunaka ma'un azimun fayufarriƙonahu su raba shi ruwan alamasatihim allati an yamini zalikal wadi wa shimalihi ni Allah da na tuno ma yan gari mu sai nake ganin to ai wannan ma dan ruwa ne an kwatanta da wanda muke da shi duk abin da ake magana na arziki malam muna da shi kuma wurin nan ko gobe in ka je wurin nan kana shiga ce wannan bakon daga ina ne wannan bakon daga ina ne kila kaza ne kila kaza ne duk ya shige ne kawai an gama rasa da sauransu ka zama wurin wata rana ma in kai mai furunkuru na mai anguwa za a baka ba maganan daga wani gari ka kullo daga menene mutane suna neman a ga mai kokari asalin mu ɗaya ne wato gillo lahum tilkal jannata ne wa'annan gonakai suna ba su galla mana suna samar musu da fa'idodi al'azimata ne minar simari na 'ya'yan itatuwa ma ya fiye abun da zai ishe su ai karshen ta sai an kai kafashen majama wa ya hasulu lahum bihil gifta wasarod da ainihin abun sha'awa ya faru gare su a dinga sha'awansu da murna wa amarahumullahu bi shukri ni'amihi Allah ya umarce su da su gode wa ni'imarsa allati adarraha alaihi min wujuhin kathira kuma sauran sai gobe ban fara ɗiban lokaci na ba tukunan a tashi akan ka'ida ko hmm.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 محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون المترفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين